يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 dawo da mu a wannan satin inda muke karatu littafin mu mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam na shehu malami alhafiz ibn hajar al yau idan ba a manta ba ina jin yau muna ɗai ko talatin ko 29 ko ok 29 yau muna 29 ga watan al-muharram shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi na ba ji ba na idan ba manta ba babin da za mu tashi babi na shida a cikin kitabu tsalaki babun nafakati babun nafakati wato a wajen tartibin abuwabu malam ibn hajar mai bulugul maram shi da wasu hikimomi da yawa wani lokaci sai ya ya dan saba ma tartibin da an ka sabo don na fakati sani shi ga ana sa shi farkon babu kitabun nikahi ko ba haka ba su suna cikin al'umurul wajiba ko ko yau an ka daura mutum aure mutane suna cewa duk da ya sani ko ya sani ko bai sani suna cewa ci da sha ko sai an fara rattabo mai shi saman yasa kuma aka kawo shi kitabu talaq saboda akasari mafi yawan kashe-kashen aure yana faruwa daga nan nan kuma ittifakan idan babu nafakati namiji bai zo kan mace wannan ba ana kashe aure ana warware aure a ka'ida kotu ta musulunci matsawar babu waɗanga da Allah ya azama baka ɗauke su ba to ana kashe aure la'alla kila hikiman nan sai ma da ya sauka cikin kitabu talaq aure na iya mutuwa saboda rashin wayannan abubuwa kamar yadda kuma ana tilasta saka ka saki matarka saboda rashin waɗannan abubuwa abu na ɗaya kenan abu na biyu sai malam ya yi jam'in nafaqati aka akasari suka cewa kitabun babun nafaqa amma shi sai ce babun nafaqati saboda din ya tashi daga ma'anar kila da mutum zai saurin sani din ya ce nafaka kamar sai ake ciyarwa ɗai ko ba haka ba to amma amma wannan kalimar tana da faɗi a cikin babun a cikin babun nikahi tana da faɗi sosai malamai suna kida wasu abubuwa tara gaba ɗaya ko a ce goma mutum waye na goma duk da dai taran nan duk suna ƙarƙashin nafakat abinda muka yi sani sai a ce ci na ciki ciyarwa dole ka ci da mata bahaushe na rabawa a ce ci da sha ko to gaba ɗaya sai a ce an samu biyu kenan ci da sha ai tare suka tafiya to ci da sha wajibi na sannan tufatarwa wajibi na yana cikin nafaka ci da sha da tufatarwa da wurin kwanciya masauki kenan sukuna wurin kwana sannan da kayan kawa da magani da duk dai wasu lalurorin za mu ambata su ɗai bayan ɗaya insha Allah guda tara na waɗanda malamai suka ambata na goma wani cewa ba sai ka tashi ba saduwa wasu na sawa da shi ke a cikin wannan babin na nafakat na saduwa sai a tumfaye guda goma na farko dai ci da sha ga hadisin su za mu fara da shi wanda an ba mata izini ko dama idan baka bata ba ta ɗiba da kanta ko bata ci haramun ba kenan wannan shi ga ƙara nuna kenan haƙƙin tana wajibin tana wajibi na akan ka dole ka bata shi in baka bata ba ta ka zalunce ta in ma ta san wurin ɗiba ya halatta ta ɗiba abinda dai ka isan mata isan ma iyalinta ko ku ƴaƴanta babu nafaqati عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم in ji aisha ta ce hindu diyar utuba mata abu Sufiyan, mun san abu Sufiyan, wanda sai ki an yi gumurzu da yawa da shi taro ka muka tuna kamun da ya shigo musulunci amma alhamdulillah ya shigo musulunci fa ahsana islamu kuma ɗaya daga cikin manyan manyan sahabbai wayanda sun ruwaito hadisai sun yi bayanai sun yi jagoranci abu sufyana radiyallahu anhu matarsa ita ma hindu ibn bintu utba duk abin da ta yi ta yi ta gama amma dai Allah ya gafarta mata tunda ta kyautatar da musuluncin ta gaba manzo sallallahu alaihi ko manzo sallallahu alaihi ya karbi musuluncin ta kuma ya ba ta bushara da cewa Allah ya gafarta mata kaga ku duk abin da zaka cewa shikenan kuma ko saboda haka wadanga duk gaba ɗaya da Aisha radiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam da Hind wanda za mu magana akan ta tare da mijinta Abu Sufyana kulluhum maghfuruna min ahli janna wannan kenan to ita ta zo ita hindu inda manzo sallallahu alaihi wasallam qala sai ta ce ya rasulullah ya manzo Allah inna aba sufyan miji na abu sufyan fa qalat ya rasulullah na fada yayi miji na abu sufyan inna aba sufyan rajulun shahihun mutun na mai mako shahihun mako in ka diba mai samir ya ce ma duk da mun san haka na aluga shuhu ya yi bukulu ko suna cewa shuhu wato akwai bukulu rowa akwai harsu kwadai to in ka haɗa biyun sai a ce shuhu ko ga kin ba da nashi sannan kuma ga son na abin wani ko yawwa sai dai nan samir ya ce ya ka bincika lugat tana kuma kalima shuhu na ɗaukar wani abu shine ni ana amfani da shuhu a matsayin bukulu ku baka da kwadai amma idan rowa kuɗi ya kai kuɗi ya baka hitarwa amma irin mataccen tuwo abinci kayan kaza duk babu komi ko to ana ce ma tunda baka yadda kuɗi ba khiru to amma in hadda mataccen tuwon da an ka raga baka bai ko to shahihu kenan wanda ka cewa bai an ka ɗauko za a ba almajiri ya ce ke na baki da shi ko ya ce almajiri ya ce baki da tumaki ke ba su ke more nan Eh? <laughs> kaga hadda da almali ya zai hana ba to shi shahihu idan ya kana da ruwa kuɗi kana da ruwa abinci kana da ruwa sutura kana da ruwa komi ko komi gangangam to ka shahihu to abu sufyan haka yake radiyallahu anhu shi yasa ita bukulu inda ka ba da haƙƙin Allah dan taurin da an gare ka ba a samu kaulatan ko ko a ce mutum shiga arshe shiga aljanna ko ka san wasu suna wa'azi sai su kama hadi ana wa'azin sadaka ko ba haka ba sai ka rantse da Allah duk wanda ya hana musu sadaka kila wuce yayi a sadaka dalle ko ku a ce rowa ba ɗabi'a ce mai kyau ba gaskiya din amma kuma ba su cikin abubuwan da ka kai mutum wuta matsawar da ya ba da haƙƙin Allah in dai aksara dan abin da zai baka wanda ba wajibi ne mustahabbatu na yace bai bai shikenan ko ba haka ba ya zanna da abin ne ga ka roka ga Allah to Abu Sufyanu haka yake rajulun shafihu abin sai ba ka mamaki kun tuna kila za ku iya tuna wani hadisi Fatima binti Qais ta to ta da mijinta ya sake ta saki uku wancan da muka yi nana tawa cewa ba saki uku far ɗaya ba ko to bayan ta kare idda kamun ta kare idda ya ce mata idan ki gama idda ki ki ki min ki sanar da ni ta gama idda ta ce ya rasulullahi to na gama idda amma dai kamun ka ce wani abu mutum biyu sun neme ni muawiya dawa da abu jahamin ko ba haka ba sai ce fa amma muawiyatu fasu'lukun wa amma abu jahalin fala yada'u asahu an atiqihi dan dan wanga abu sufyan muawiya radiyallahu anhu dan da abu sufyan na baba ne mai hali na ko ba ci ma mai hali ka ne baba ne shi a sarkin makka amma mazu sallallahu alaihi wasallam ce ne bai da kuɗi kuma ga wanda da kuɗi ba ashe tauri gare ko ba haka ba kaga ba ne da kuɗi amma an ka ce katta aurai saboda bai da abin da zai bata eh dun shi Abu Sufyan ka bida da kanka ko shi ma bida yayi kai ma bida da kanka radiyallahu anhu sai ta kawo kara ce wajen Manzo sallallahu alaihi wasallam tace inna Aba Sufyan rajulun shahihun la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa baniya bai bani min an na abinci ci da sha da sutura nafaka bai bani abinda ka ta. wai ka kafi bani ya iyayana bai bani illa ma a akhadtu min malihi da zai ghairi ilmihi sai abin iya bai sani ba in dai shi ka bai to bai ba da isa shi ka gani. amma in dai ni ka iba ina iba fa hal alayya fi zalika min junahin ya rasul akwai laihi a kaina kan haka idan na ɗibi bai sani ba ne ɗiba fa qala manzo sallah sallah. wasallam kaga bai ma tsaya ce mata na'am ko kaza ba ko sai ba ta cikakka amsa ya ta umurni na ibaha khudhihi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi bariki khudhi ki iba ki dibi min malihi daga cikin dukiya ce bil ma'rufi gwargwado gwargwadon shari'a kake wata shari'a ke ma gwargwado me za ki ɗiba mi Me gwargwado abin za ki ɗiba ma ya kafi ki wa ya kafi bane ki abin da zai ishe ki zai tsaya ki duk abin da ya ce Allah ya san mai ka ka duk gaban zana ko ba haka ba ka san akwai wani mijin da kai ta roƙon Allah Allah duk wanda ya ce amana ta Allah kai san mai wai ci na kama ta sai ko sai yawa babu wani abu muttafaqun alaihi mhm saboda haka ya halatta ta diba ta yi ta duk abin da za ta yi wannan in ma yana bata to alhamdulillah ta diba ta kara kaga in bai bata kuma ma ta diba wannan kenan in irin waɗanda adda dan sanya hali na ko ko irin waɗanda adda ma a ah, barin a ɗiba ko yawwa don akwai wani kasan wanda shi ka ruwa da kai ne ya rufe sto ko shi wanda baka san za ka yi da shi ba akwai wata mata daga ce mana shekara ta goma sha biyar da mijinta amma da ɗai da ɗai ba ta taɓa bai taɓa fashe buhu ya kai shi tsoro ba shi ka tsobowa ya rufe magi sai ya ƙidaya hatta da magi da an ka zo wajen wajen lisahi ta ce ba ta zama ba ta zama ta gaji to ta ce hatta da magi kidawa ya kai naman ga tsinke sai ya kidaya in an sosai kwarai daga su tana nan garin ga sun rabu kuma din tana nan garin ga har yanzu mai yawa mata jiwon kaza. tana nan yawwa sai komi ya kidaya to kaga irin wannan rayuwar akwai wuya kware da gaske ko ba haka ba ehem shi yasa in ma mace ta bada sharɗin haka nan ana idiwa mata wajen ɗaurin aure ko ba haka ba yawwa in ta ce ba ta yadda da mako ba ko ba haka ba ita son take ta saba a ce ta ɗiba ta yi ko kaga in ka ɗauki sharɗin haka nan kace za ka bar mata haka nan to shi kenan Allah ya sa gane wannan kenan kaga ashe ciyarwa wajibi ce kuma mun ayan wanda nafaka kamar da muka ce nafaka akwai ciyarwa akwai shayarwa akwai tufafi akwai wurin kwana akwai kayan tsafta akwai kayan kwalliya akwai ilmantarwa na ciki ko ba haka ba muddin baka sa sharadin shi ba ka biya mata kuɗin makaranta ba tun da za a daura aure to kuɗin makaranta dole na ka biya mata in dai har ka san tana makaranta kuma kaya da ta yi kuma daurin aye baka ce ban da shi ba ko eh ta haka nan to wajibi na ka biya mata da bane ta rashin lafiya ta kwanta asibiti wannan wajibi na ka san akwai wanda kallaton cewa in mace ba ta da lafiya saboda yawa fiqhul maliki ba hago fahimta ko ba haka ba don ba hago ko fiqh ko na kowa babu wannan eh na cewa in ta kwanta asibiti sai ya aika ma babanta shi ba ta lahiya ya an ka huta mai kuɗin magani kuma ya kai mai wai shi Allah ya wadata wai shi abin da ya fahimci fiqhun wai sai baka ci da mata sai in kana tusau wai sai ana kwanciya da ita to tunda a lokacin tana da rashin lafiyar da ba a kwanciya da ita to wai haƙe bai kanka mijinta ubanta adda haƙƙi wannan kaga jahiliya ta ba musulunci bane ba musulunci bane wajibi na komi na mata komi abinda ubanta kai mata lokacin kamun ta aure ka to wajibi na yanzu kai mata shi gaba daya bil ma'rufi kuma abin falala gare babba zunga hadisi wan tariq al-muharibi qala qadimna qadimna al-madinata mun shigo madina فإذا رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم قائم على المنبر wanga shigowa ta biyu kenan ko ko shigowa ta farko da ya madina hadisi yana tsayi ga nan kasa inda ba duka ya ci da lokaci ba amma hadisin kwarai yana da ban sha matuka gashi nan sai an bata shi yace mun shigo muna shigowa don ya haɗu da manzo sallallahu alaihi tun makka tun manzo sallallahu bai hijira ba daga makka zuwa madina ya taba zuwa hajji dinan da aka zuwa hajjin jahiliya shi Tariq ibn al-Muharibi ya ga manzon sallallahu alaihi wasallam na jifa ta ah, ina ganin gashi nan bari mu dan karanto don dan fa'ida sai mu dan koma a gurguje lamba ta biyu a masu ta hakikin sahihu sahihun rawahun nasa'i an gaurin ko يبار نمبا وابن حبان yabbar namba wa qala an-nasa'i muktasarun nasa'i ya fade shi a takaice qultu wa qad bayyantu riwayat dar qutni wa shi na sa ya kawo shi muktasar takaice kamar da mun ka faɗe can sama cikin cikin matani na bulugu haka ya kawo shi to amma daru qutni ya kawo shi ya kawo ya bayyana wannan ikhtisar ma'ana ya kawo shi duk gaba daya fa fiha ga a cikin da yace an tariq al-muharibi qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratayn naga annabi biyu sau biyu ne ga annabi kaga cikin sahabbai akwai wanda ga annabi sau guda akwai wanda annabi sau biyu akwai wanda gane uku rututu ko ba haka ba don kaga ganin Abubakar Umar Usman wa Ali ga manzo sallallahu alaihi wasallam ai bai da iyaka bai ma da kullun kharajtu ana wa Abubakar kharajtu ana wa Abubakar wa Umar dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar annabi ka taba labari kaga wannan shi ko yace sau biyu in dai so biyu duka duka gaba daya ko kuma muhimman da an kai wani abu ya faru ciki kila shekaru ko ko kila gaba daya so biyu ga annabi yace marrata shudi na farko bi suki dil majazi kasuwar dil majaz wacan ta jahiliya ta wanda aka yi makka tun bai hijira ba inda zil majaz nan na mutanen jahiliya ka zuwa kamar baje koli take ba irin kasuwar gata ta yau da kullum ba a ce ta wace amma kamar trade fair a zo daga shekara sai shekara ta to ita dama ga lokacin aikin haji sai lokacin aikin haji yace to shu ina farko na gama zo sallah sallah lokacin wa ana fi tibaati li kaza qala abi'uha ina tare da ayayi na ma wasayin kayayyaki ma wasai da kayayyaki ehin a yace wani lokaci in sayar wani lokaci kuma ban samu sayarwa to wannan dai kamar rawa alayya hullatul hamra annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuda muna nan kasuwar sai wani mutum ya wuce da tuwahi jajjayi hulla asin da asin taggo da wando iri guda hamra jajjayi wa huwa yunadi yana kira bi ala sauti ya daga murya cikin taron jama'a yana cewa ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa allah tuflihu ya ku mutane ku ce la ilaha illa ku samu aljanna ku samu babban rabo tuflihu wa rajulun ya wuce ga wani mutum ya tabi'uhu yana ya ce bil hijarata da duci yana jiwa sai wa qad atma ka'bai hajjini ya zubo har ya kai ga ka'ab har ya kai ga dudduge ne shi manzo sallallahu alaihi wasallam wa urqubaihi da matsarbaje ne matsarbaje ko wa jijiyar ga ta bayan dudduge yawa ta sama ga dudduge jini gaba ɗaya har ya cika takalmin manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu shi ko mutumin ga wanda ka jiwa annabi yana cewa ya ayyuhan nas kai mutane la tudihu kakkube shi kakkube mai da'a fa innahu kazzab makarici na kuntu sai nace ni na to ina bako ni ga wanga abin ban mamaki nace man haza shin wane ne wannan wanga da aka jiwa fa kaju sai mutanen makka sun kace min haza gulamu bani abdul mutallabi wanga wani yaro na cikin yaran abdul mutallabi kusan jika abdul mutallabi na ba tunda baba ne ya rasu sannan kawun ya rika shi eh, kakani ya rika shi ya rasu an ka bashi ga Abu Talib amma ana danganta shi ga Abu Muttalib saboda shi an kakansu gaba daya suka ce yaron gida ne na kusan ko nan sai a ce ai gidan wani sai a baci tsohon gidan kusan in ya babban mutum na a ce ai dan dan gidan wani na dan zuriyar wani na ha eh kenan suna ne annabi kenan fa kuntu kuntu ce ah, to man hadha alladhi yattabi'uhu wanga da kabiya ce yarmi yana jifa ne to shi ko shi yawa qalu hadha ammuhu abdul uzza wanga shine babban sa abdul uzza wani ne abdul uzza wa huwa abu lahabi shi abu lahabi eh abdul uzza ka ce mai amma ga qur'ani ya kauce mu wannan sabon Allah don abdul uzza ba mu uzza ko uzza kuma gunki na eh eh afara'aytum lata eh wa manata thalithata al-ukhra ko to muka ce suna ne abdul uzza amma dai an mai da shi abu lahabi to shi aka jihon manzo sallallahu alaihi wasallam kun san saboda haka nan tabbat ya da abi lahabin ta sauka ko falamma zahar to wanga shi kaga na farko to yan naga annabi tun jahiliya inda shi ka ba labari yace falamma zahar al-islam lokacin da musulunci ya bayyana ya kai zahara nan ƙarhi ko ba haka ba huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ko ala din kullihi ya dunya irin jayar da shi to falan ma har islam da musulunci ya rinjaya yanzu ya kai babu mai tunkarar musulunci da wani abu wa qadimal madinata manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina a na sai mun ka fuskoto mu to madina don mu shiga musulunci minar ribza daga ribza can inda an kai abu zarri wata nube ribza da yan ribza da yan ayarin gehen ribza duk sun ka taho ribza sunan wuri na kamar yanzu nan sakkwato sai ka irin ka ambaci wasu gekwan sakkwato wasu yan garuruwa irin ka ce nan ga haka ko ka ce irin nan kware da sauransu to sai muka taho hatta zanna qariban min al-madina sai muka kawo dab da madina mu ta sauka wa ma'ana za'inatan lana muna tare da karabta ko kuma tare da wata mata daga cikin mu a matsayin yar jagora qala sai shi ka bada labarin dare yace fa baina fa baina nahnu muna zazzaune wurin muna huta ka mu shiga madina in atana rajulun sai ga wani mutum ya zo muna alaihi saubani bani. yana da farare biyu kal can da jajjaye ko to yanzu ya shigo da farare wannan rawi na da hazikanci tafakkuri kenan ko har irin sifar da an kai abu sai ka faɗi ko mhm. ya zo da tuwahi guda biyu a fin da a fin fa sallama sai ce assalamu alaikum ya muna sallama fara dadna ale mun ka da mai da sallama fa qala sai ce min aina aqbal alqawm mutanen daga ina kuke kulna mun ka ce min ribzati wa junubi ribza wasu mu daga ribza wasu mu daga kudancin ribza sunan wuri nan qala shi mai bamu labarin ya ce wa ma'ana jamalun ahmadu to lokacin muna da wani katon rakumi jawur kala sai shi wannan mutum yace muna annabi kenan ko tabi'una ni jamalakum za ku sai da min da raƙumin ku wanga kuna sai da min da raƙumin ga naku kunna da muka ce kore muna sai dan ma qala manzo Allah yace bikam to nawa bikam kunna mun ka ce bi kaza wa kaza fa amin tamri muka ce mai sa'i kaza sai an ka ce bi kaza wa kaza adadi na kenaya ta na kirge ko ba haka ba kuma kirgen ma'dusi na dama akwai kirege mufradi da ɗaya zuwa goma ehe unit kenan to sannan akwai wanda aka ce ma test wannan kowa ya san shi ma shi ko wanda balarabe ka ce ma a to murakkabun wanda an haɗa biyu to dama an ka ce duk kaza wa kaza to abin nan sai a ce kaza da kaza kila sai a ce sittin da uku ko saba'in da uku ko tamanin da wani abu dai ba ba guda hudu ba ba sittin ɗaya ba ko tamanin ɗaya ko goma ɗaya a sittin da wani abu ko saba'in da wani abu yadda ya faɗa mai wani sa'i adadin sa'i irin cinikin gana da aka yi nada sada babu kuɗi cash ko sai a yi cinikin ba ni gishiri in baka manda ko ba haka ba in baka wani abu ka ban wani abu cinikin kenan to sai suka ce buhu kaza ko ko sa'i kaza na dabino aka ba su ƙala sai sahabin ga mai bamu labarai ce fa mas tabba'ana shay'a daga cikin mutunan nan kirkin mutunan nan bai rage mana komi ba bai ce ku je dan rage mana istawda kalima hamza da sinun da ta ita aka ce masin eh, ita aka ce masin talai ta nema kalimar wada'a ita aka cewa kasuwa ko wada'a anhu ko ba haka ba akwai hadisi inna allaha wada'a an ummati al khata'a wan nisyana wa masukuri alayhi ya zo wada'a ya zo afa ufiha an ummati al khata wa nisyan mustakuri alaihi alaihi alayhi sannan ya zo da kuma tajawaza wanda mai arba'un hadisin ya kawo ko inna allah tajawaza li an ummati al khata wa nisyan wa mustakuri huwa alayhi. malama hadisi suna cewa nan na tajawaza shi a ba'ifi amma na wada'a da ufiya su a hasan kila fahimta to kalimar dai wada'a mutum ya faɗa ma farashin abu ka rage to kalimar sinun ka nemi ragewa to fa na shi an bai nemi mu rage komai ba kawai sai ci ya yarda wa qala shi nan sai ci kad akhastu na karba na yarda thumma akhadha bi ra's al-jamal sai kama kan hakuri kawai ya ja hatta da kal madinati muna gani ne yana tafiya yana tafiya an yi cinikewa ya tafi ka kuɗi ko har ya fada madina fatawara anna hai bace muna yana tafiya na tafiya sai mun kaga ya bace ko tawara hatta tawara bil hijabi ta cikin qur'ani sai da ya sai mun kaga ah, amma mun yi wuta kai mutum ya tawo dai kawai mu san inda yake bai sai abin mu kawai sai kuma mu san mai da shi fatalawam wat fatalawamna bainana sai mun ka daura mun ka daura mun ka daura zargin kawunan mu eh fatala wamna bainana muna launu mu ce a ah, kai ne kai wani ka da ba kai ka suka mai ba to misa ka ce ka bai to an kai ta haka ne ya zaka ce dai eh, ka san mutum kaza kaza kaza wa qulna sai mu kaba baciya a daitum jamalakum eh man la ta'rifuna hu haka in ka kuma ra kuma kuma wanda ba ku san inda hito ba kawai ba ku san shi ba da kira kuma da ku bashi fa qala ibrahim sai wannan mata ta ce la tulamu ku yi zargi faqad ra'aytu wajha rajulin ma kana li yahqiraku wallahi ni na ga fuskan mutunan da bai cuta ku bai walakanta ku taƙiri na bai walakanta ku mutune mutune kirki na wanga ba ci yan mazan na yake ba ma ra'aitu wajaha rajulin ashbaha bil qamari lailatal badari min wajhihi ban taba ganin huskar wani mutum ba wadda ka kyalkyali da sheki kamar wataran shabudu kamar huskar ban Allah nan sifar manzo sallallahu alaihi yana sheki kullun ana nan muna nan zaune fa falan ma kana al'asha'u atana rajulun can bayan karaci lokacin karaci in ka karanta da fifata aini asha'u lokacin cin abincin dare sai ga mutum ya dawo muna a kana yace assalamu alaikum ana rasulu rasul sai ga wani mutum ne ba shi ba don atana rajulun bai sa alif wala mun ba inda ya sama sai a ce atana rajulu sai mutumin ya dawo muna to da tace atana rajulun sai wani mutum ba shi ba sai ya dawo muna fa qala assalamu alaikum yace assalamu alaikum ana rasulu rasulillah ni manzon manzon Allah nake manzon Allah ya aiko ni sallallahu alaihi wasallam wa innahu kuma shi annabi din amarakun ya umurce ku an takulu min hada ga dai da dino cike babu iyaka ku ɗibi ku ɗiba ku ci hatta tashba uha ku ƙoshi kyauta wannan an ka ba ku kowa ta ya koshi bayan kun ƙoshi wata katanu ku auna muddayen ku ko sa'in ku da kun ka ce na sayan raƙumi shi ku hatta tastauku sai kun cika kwano nawa kun kai da shi ku ɗiba kaga ci da su sadaka saboda Allah qala sai babu labari ce fa akalna hatta shabi'na mun ka ci har mun ka ƙoshi sannan waktalla mun ka kama awo mun ka kama awo hatta saufaina har mun ka cika abinda muka yi ciniki da shi mun gama falan ma kana min lagadi washe gari da kallal madinata sai mun ka shiga madina fa idza rasulullah sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba su gane ba shi da sun kai ciniki da shi jiya sai ga shi qa'imun alal minbari yana kuduba bisa minbari ya khatubu nasa yana mutane kuduba wa huwa yaqulu yana cewa ko fa zakarahu sai an kambaci hadisin ga haishan sama yana cewa yadul mu'ti al-ulya wabda bi man ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adanaka fa thumma adanaka adanaka wato annabi sallallahu alaihi wasallam al'amari ne ka tabbatar da lubuwa ne irin waɗannan akwai hadisan da an ka cire irin waɗannan muwafaqat mutum ya da wani wani caji ya taho yawa manzo sallallahu alaihi wani abu sai ya zo ya fitidis da amsa ce kamar shi hakawa hadisai suna da yawa irin haka dibi nan saboda da matsala ta dushi kuɗi ya to da ko ba haka ba eh kuma han shi da su da an kai je amma mamaki ya kaji ashe mutumin da abin da ya ka faɗi shi ya ka aikatawa kuma abin da ya aikata shi ka faɗi sai suka yi kitibis da abin da an kai musu karance da aikace suka ji manzon Allah sun yana ce abin bisa mambari yadul mu'ti hannun mai bayarwa al'uliya ita ce madaukakiya za mu zo mu ƙara fassara wani wuri ko yadda sufula yadul uliya al yadul uliya khairun min al yadul sufula ko to shi wannan hadisin haka yake hau wannan yadul mu'ti hiya al-ulya wabda bi man ta'ul ko amma dai shi inda yake take tsayar ji dan nan yaji kila an fahimta shi yasa an ka dauko hadisin Tariq bin al-Tariq al-Muharibi bakin nan zaka fara sai ka ce yadul yadul mu'ti al-ulya bakin nan zaka fara in ka dauko hadisin Abdullah bin Abbas ko bin Mas'ud zaka faro daga farko al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla yadul mu'ti hiya al-ulya ko wa yadus sa'ili hiya hiya hiya sufla kila fahimta manzo sallallahu alaihi wasallam yace yadul mu'ti hannun mai bayarwa al-ulya ita ce madaukakiya kenan ka zama kai mai bayarwa wabda bi man ta'ul ka fara ga duk wanda a cikin iyalinka duk wanda cin shi yake ta'ul daga iyal iyal waɗanda bisa nauyinka sai an ka ce fulanun iyalun ala fulanin wani bisa wani ya kaci an gane ba in kullu man ansafa alamu anna man ja'a ba'da al-khatibi fa huwa fa huwa iyanun ala kitabihi ko ko ala kutubihi in kana bisa kayan mutum kana ci bisa gare kana sha dai sai a ce iyan to duk wanda a bisa gare ka mata ko iyanka ko uwayenka ko yannanka ko kannanka ko wawa waɗanda gidanka suke to wabda bi manta ka fara da su ya ya ya tsarin farawa ummuka ummaka na harko uwarka an gane ba wannan hadisi ta ga ya ba mana guda amma gaba za mu samai don ummaka ma ita ta biyu kila an fahimta akwai mutuna min na harko na harko kai ko ba haka ba in ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaya zuwa ya ce na samu wani abu ya dan yace ci yace sannan ya rage yace to sannan uwarka ko don saboda in baka ce ba mutuwa za ka yi kai kaga duk ma'arus an yi ma'arus ko kaga ba a tiya wanda ka tiya ya samu to kaga ka ɗan cika duk ƙaryan tiya ka samu to ummaka in dai cikin man ta'udu to ummaka wakka. sannan wa wa abaka da babanka ba a yi summa ba wa an kai in da shi mhm. amma dai uwa ta yi saboda ni saboda kaga ita an mace ta fi rauni ta yi wahala da kai ta fi rauni ta fi ta fi ta fi ta fi ko ba haka ba kuma ita nata nata nakana ko ba haka ba amma na ubanka na, da kai da shi ko ba haka ba sai in ya mutu zan naka duka amma in yana nan ka san baka hana mai da lura shi ko ba haka ba amma ita uwar sai ta hana cikin ta ta hana komai ta doka ta baka tunda sau da yawa yanzu ko yanzu abin physical yake mashayi sai haga uwa ta duka kuɗi ta bashi ta ya sha'i kuma ya bugu sai tausayi ne a sai sai an rangamo shi a kawo gida aje mata ya farfado kuma goyi ta kuma tana kuma shi kuɗin gobe ko ta san ko sha zai uwa ɗaya haka nan wai hankalinta kenan mhm. ko maka wa baka to ka fara da uwa sannan babanka wannan roƙo wajen ka ba wani kissa ta dai alim na na na na na na na sai je wani mutum ya daga hannu yana cewa Allahumma rzuquni warzuquni Allahumma rzuquni warzuquni sai ya ah, to kai ba Allah daga wakka sai uba daga da kai sai wakka ina ba kai sai ka kyale shi in ya samu hana me ya kai in ni samu nawa ya kwaci to ala kulli halin dai uba da shine mataki na biyu kawai dai dun saboda tausaya ma uwa ku diba har wajen yan uwa sai ya ce wa uku takawa akaka shi ma nan sai mace aka fara gabatarwa ukutaka yar ka mace ta aka ji da ita ta kwana wa aka shi da aka dan wanka namiji ba shi ma kato na irin ka ba eh sai ya ce bido da kace ka bido ko ba haka ba sai in sa'a ka ta hita shi ka san sa'a na yi ko sa'a ka ta hita shi a arzikin da ya ma ya fi nashi saboda Allah na jarrata mutane kowa wani da talauci wani da wadata kai sai Allah jarabta ka da wadata ko shi ko Allah jarabta da talauci kaga wannan sai ka taimake shi kuma wujuban kila an fahimta in bai da kai kana da nasiru sa'adi ya ce wujuban naka ci da yan uwanka muddin kai adda su abbasu da kila fahimta ba baban na ba ku ji ba cikin suratul baqara nasiru sa'adi haka yace yace illa dai tartibi aka ji al ahammu fal ahammu in ba isa mutum guda ɗaya na kaci shi kenan in akwai na biyu ka ba uwa in na uku akwai na samu ka ba uba in na hudu na samu ka ba uwa in na hudu na sun samu akwai saura ka ba kane kowa ko ba haka ba in sun samu sannan sun ma'adana ka fa'adana ka sannan sai ka dibi wanda ya kusa wanda ya kusa shi kuma kila akwai kannan uwa ko yannan uwa akwai ko kannan uba ko yannan uba akwai an sun kashe kusa kusa kila ma in ka wadatar da su akwai irin yan tobashi ne da yan dangi ko ku in ka gabatar da su akwai irin dai abokai na kusa da sauransu adana ka fa adana ka dai sannan na kusa kaga kin sama da yasa na faqat ashe kenan kai ka sani wadai ya dole ka ci da matarka to dole na ka ci da uwarka ka ci da ubanka ka ci da yakka ka ci da ka kowarka muddin kai ka ci su su ba su da ki da fahimci wannan amma kanne da yanne shi aka cewa in ba su da amma in suna da shi kenan ba dole na ba amma uwa ko uba ko yana da dole ka ci sai in ya bukaci ka bashi ki an fahimta ko yana da a to yana da aina da haƙƙi cikin kayanka tunda akwai hadisin an tawa maluka da azika saboda haka ko yana da shi dole ka bashi in ya bukata in ko bai bukata ba ibnu hazm ya ce babu wajabci ba sai ka bashi ba in yana da hali ne ko bai bukata ba babu wajabci a masabiyar bukata sai ka bashi kuma dole a fahimta sosai rahun nasa'i wasahu ibn hibbana wa qutni ba yanzu muna da mu ambaci uwa mu ambaci oba, mu ambaci yar uwa mu ambaci dan uwa ko sannan muna muna da mata can ɗansa gabata wai a jera ma waɗanda dole ka ci su wata kwana kamun miza ka ba su ko bancin su kai hatta da yaran gida masu yi ma aikin gida in dai ka rubutun da uwa ta ko da Uba ubanai irin zamanin gana yanzu ko ko bayi na irin da ya zan ka ce kam gidanka ka ka ci nan ya ka kwana nan ya ka tashi zungur kai ya ka hidima to wajibi na ka ci da shi gashi nan wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lil mamluki ta'amuhu wa kuswatuhu wa la yukallafu min al-amal illa ma yutiqu rawahu muslim lil mamluki haqqina yanci na haqqina gami gabawa mamluk wanda an kamallaka haƙƙe ne na ta'amuhu a ci da shi sha ya shiga ciki ko wa kuswatuhu sannan a bashi sutura wurin kwana shiga ciki ko ba haka ba to na, bawan ka ka ci da shi ka sha da shi sannan wala yukallafu min al'amali illa ma yutiku ka kallafa mai aiki sai wanda ya iyawa hadisi wancan ya fassara mana shi na cewa in ka aza mai aiki to in dai yana iya shi to alhamdulillah in bai iya shi to ka taimake shi in ya daho ma abinci in baka iya zauna mu ci to ka ba ka bashi amma kai zan cewa kai tukunyar ka daban tashi daban ko abin da aka ci daban shi kenan wa ana jera cikin ne cikin ladubban mutum ko ko cikin kyakkyawan halaye ne wai wani ya dafa mai abinci shekara hamsin ko ɗanɗane ne bai taɓa yi ba ko kaga iya rabuwa da nesa annan abin da ka magana wasu na sa cikin wai karama to auliya ullahi ko eh wai mai gida ya dafa mai gida na abinci shekara hamsin bai taɓa ɗanɗane ne ba to wannan kaga ba musulunci na ba ka ci da shi ka sha da shi in dai bawon ka ne kuma kakka aza mai aiki sai wanda ka iyawa kila mun fahimci wannan irin dangin abinci ko ko wani abinci zaka ci ko ko zaka ba su an hakim ibn muawiyah al-qushayri an abihi qala قلت يا رسول الله لتي يا من زن الله ما حق زوجتي أحدنا عليه مي ما تقيم ne. abubuwan ga na cewa kamar kala manzon Allah yace an tu'imaha idza fa'imta kaci da ita idan kaci kaci da ita idan kaci sa'ad da duk kaci kaci da ita komi kaci ka baka kila an fahimta yawa saboda haka kaga babu dalilin zaka cewa ka kebance wani abinci naka kai wanda aka wa da huwa ta musamman su ka sa cikin yaku bayi ka sa akwai wanda hatta da hatta da kitchen biyu gare ko ba haka ba akwai kicin kwano akwai kicin na cikin gida ko kicin kwano da saura da kowa da hadda matar ko ko har da ba ta girki rannan ita tana cikin kicin kwano na waje kenan ita kuwa can kicin cikin gida na musamman abinci na musamman komi na musamman wannan zalunci na mu fahimci wannan saboda haka an tut'imaha idza fa'inta ko na abu a waje wanda kila wato ya dan bambanta da abin da an ka samu ba mun ce kin zuwa ta shi ka aiki ba ko ta hishe kasuwa ko ya kamalan ka sai ka ci sai ka samu ta da ka kai mata ba ban da ci haka ko ba haka ba aha in dai matsuwar kaɗan canza wani abu wanda ba kasafai aka ci ne ba ko ba haka ba to ka ciyar da ita shi ko ko in za ka yi abinci wanda a ci to abin da ka ci shi za ka ciyarwa ko kuma kakkaci kana ƙoshi ita ko tana cikin yunwa kar ka yi wannan sannan ni wata suha ta saita ka tufatar da ita dan ka tufata sadduka ya sabon dinki kai mata sabon dinki kai hasali ma ta yi ka bukatar sabon dinki ko ba haka ba fiye da kai saboda afa mai yuna sha'u fil hilyati wa huwa tifsu wa fil khisam ghairu mubin cikin kawada ma an ce ta ko yawa saboda haka hadisan da haka kawo ba hadisan ba ba inganta tuna ba hadisan karyana kaza akwai kitabul mawaid wanda sun ka danganta ba Abdullahi da Gwandu An kawo hadisi wai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yana yana wa Aisha wasiya ko kuma yana wa Ali bin Abi Talib wasiya na cewa kashewa Fatima wani sabon dinki sai wanne ya barke an fara ganin wata cikin ta wai hadisi na wannan ce haka yana cikin kitabul wahid sai ya tsuha ya kama wa sannan ayi wai saboda idan kai mata sabon dinkin kamar hadisin ka ci gaba da cewa wai sai ta shawa ta ko ta ganin kawai da baruna, da ganin hadisin ka gani yan Najeriya na an kai shi don su adda wannan to yan Najeriya ka ta asibiti za a yi ta ko ba haka ba ba hadisin annabi na sallallahu alaihi wasallam ba mhm. an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktafaita sannan wala tadrijul wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil baiti hadisin ya gabata wala tadrijul wajha kakkamare ta ba amari ba amari ba abugun fuska, fuska wuri na mai daraja sannan kuma wuri na mai hadari kwarai da gaske wanda abu kaɗan sai kai makanta ta ko kai mata labu dan kwarza ne kai mata ga huska ka ka rage mata tsada ko ba haka ba ta kai mata labu bane ka dan mata haure bane wani mai kama da haka saboda haka kuma bugun mutum ga huska walakanci na don huska ita ce mafi gaba mafi daraja a cikin gaggan jikin mutum saboda haka wala ta daribul wajha sanan wala ka kai mata zagin bi albarka shine ka ce qabba hakkin lahu Allah shi ɗebe miki albarka ya yi yabbanza yakkaza kaza eh ta kirewa ko ba haka ba kakkai haka To tuqabbih eh wala taqul qabbaha Allah in ka diba sharhi al hadith hadithin ya gabata taqaddama fi ishratin nisa ya gabata can cikin babin ishratin nisa yadda aka zama da mata ko kaza mai sauki kaza kaza ka fi kawo hadisi abu na gaba وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج أحاديث نجابر yana can cikin babul hajji farko bi tsuri awogare duka kawo shi kala to ciki yace annabi ya kudu ba to ciki yace fi zikirin sa inda annabi ya zo game da ambaton laluran mata matsalolin mata annabi ya ce wala hunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wala hunna right yancin suna haƙƙin suna alaikum akan ku akan wajabci eh, hunna ku ci da su kalimar rizqu ita da yawa sosai kaga ciyarwa wanga na cinto na ciki shayarwa na ciki ko ba haka ba da duk wani abu irin magani na ciki irin kaza duk abin da za ta umfani ga ga jikinta yana ciki sannan ce wa kisu wa tuhunna ta tufan su bil ma'rufi daidai wa da shari'a ta kora ko ko daidai wa da Allah ya kore ma kai wannan kaga ashe wajibi na wannan hadisi akhrajahu muslim abin da ka nuna wajibi na ga wani hadisi nan sannan kuma hadisin na ɗaya da na biyu a cikin hadisai masu baka mamaki masu baka shawa shine mi shine kayyade lafazi wa annabi ya faɗi ba a ƙara ba a canzawa hadisin ga hinan ka ban ma'ana ce biyu na farko da na biyu wanda zamu karanta ruwayan nasa'i da ruwayan muslim amma ta nasa'i da ifi ya ce saboda sanadinta da ifi na amma ta muslimu ingantatta na amma kuma duk san ma'ana na bada guda wace ma'ana ba a horo da yunwa ba a horo da yunwa wannan jahiliya ta kawai ka wai so haka ka hora mutum sai ka bashi da yunwa matar ka taki da kayi kayi kayi sai ka ɗauki matakin hana mata abinci ko saboda dan wani hali da ta kai ma ko rashin jittuwa ko wani abu sai ka ɗauki matakin hora ta da yunwa babu shi haramun nan hora mutum da yunwa ko matakka ko danka ko waye ba a horo da yunwa don ko abinda Allah madaukin sarki ya ambata guda uku din nan da abinda hadisi ya tunhaye da shi da sauransu ba su ambaci mi ba su ambaci wa ba ehin eh, nan nan shuzi wallahi takhafuna fa'izuhunna ko ba haka ba wa fil mabadi'i wa kaga ba ta yunwa ba ba ce wa jawi'uhunna ba ko ku ji da su yunwa ko wani abu ko ku hana musu abinci ba a ce ba saboda haka wota ce kuma zalunci na wai shi kenan ya rufe wurare kasan akwai wani wai ya yi rikima da mata ce hatta da rizabuwa gida ne rizabuwa ga wata ta ibra ta yanka ya ruhi to Allah ka ce mun gani rizabuwa bancin ya shi batun bakarin abinci da fito da kitchen ya ruhi da zai ta ya ruhi daki ya ruhi rizabuwa ni abinda ba dai ban mamakin ta to shi wani aure da rizabuwa? ita kuma da zaba tana cikin ni to kan ma ta ibra ta yanka kaga irin wanga irin shar'aunanci yana da yawa ko ba haka don ga shar'aunanci ne saboda haka ba a horon mutum da yunwa ehe duk abin da za ka yi Allah ya baka matakai fadri fa'izuhunna in bai yi ba wahajruhunna in bai yi ba wadribuhunna in bai yi ba fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma duka wadanga Allah ya wadanga matakai in ma ba su yi ba to shikenan ya ayyuhal ladina ya ayyuhan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqatumun nisaa fadalliquhunna li'iddatihinna ko ba haka ba an doke wadanga matakai to da Allah mai a kashe mutun da yawa ko ba haka ba kaga wanda haka yana kware daga gaske mhm. saboda haka ba a punishment da yunwa. ana abdullahi ibn amr kuma akwai mutane da yawa na wadanga dabiya ana abdullahi ibn amr radiyallahu ma qala qala rasulullahi صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته رواه النسائي ضعيف نادى وانا اللفظي أما وهو عند مسلم أقوي شي مسلم بلفظ أمانغا لفظي كفى بالمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوته شي أبو بنشن كفى بالمرء إثما بإري بدانا to tun haya an yi bayyi a manyan kutu shi a ingancacce an yi hadisa an manyan liku kutahu to duk ne duk nana duk duk gudata duk fassarar nasa'i kafa bil mar'i itama ya isa ya zan babban zunubi shi babban hadari babban zunubi na an yi bayi a manya kuta manya kutu mutum ya tozartar da wanda ya kaci ciyarwa kana ce da mutum ka tozartar da shi ko wannan kaga kamun ya nuna hana mai abinci sai an fassara doguwa don tozartar da wanda haka ciyarwa tana ɗaukar mana da yawa kila walakanci kai ba hana mai abinci kai ba ko kaga ya ɗaukar wannan to hadisin ma alhamdulillah ba haka yake ba wanda yake sak an yi hadisa shi riƙe riƙewa shi kange an yi hadisa an manyan liku kutahu an yi hadisa ya riƙe kutahu abinci ne an manyan liku ga wanda ya mallaka ka mallaki mutum an fahimta matakka ta karkashin ka ko dan kana. ko wanda daga cikin waɗanda zai Allah ya ba makwarkwadar ka ne suna cikin hannunka kai ka control ne kuma kai Allah ya ba arziki ne ci baka ce ta hanyar ka sai ka dawadi to babban laifi kenan kafa bil mar'i isman an ya hadisa an man yamliku kutahu wannan malamai suna kawo shi a ko ina ko ba haka ba ba ma sai mata aure ba ba ma sai harkar gida ba hatta da harka ta mu'amala a ce haƙƙin wani ya biyo ta hannunka wanda haƙƙi ne na ko kuma ya cincinta a bashi kawai don dai ka a shugaba a wurin ko ko kai wani abu ka rike ya manna bi sallallahu alaihi wasallam ce babban laihina irin wanga da irin wasu ma'aikata kawa kananan ma'aikata ko ba haka ba musamman irin local government da jahohi da sauransu ko ba haka ba shikenan duk abin da ya a dace to wannan abin da yawa ne yana tsawo da yawa kun yi sani ne to wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman an yi habisa an manya miku futahu duk wanda hannu duk wanda abinci ya biyo ta hannunka to ka rike mai wannan abinci babban laifi na kada bale matakka saboda haka ka ai punishment da yunwa to amma matakka tana zama matakka ne a halin da tana nan matakka ba a rabu ba rabuwa ta mutuwa ko rabuwa ta wanda ba a komowa sai ta auri wani waɗannan biyun ɗai suka kaɗe ciyarwa ma'ana mutum ya faɗi ya mutu shi kenan haure a lalace ko to haka ci shekar sai a ce mai wane ko kane ne ko uwa ce ha babu wannan ko ba haka ba kaddara ta ta far mata ko kamar ta far mai shi gaba ɗaya mutu ko ba haka ba to ita ko shi nan sai rabin ta far mai ta far mata kaga shi kenan babu ciyarwa a nan sannan kuma babu ciyarwa ga duk wanda an ka saki saki na gaba ɗai saki na uku gaba ɗai wanda babu komai baya gare ga hadisan guda biyu a gurguje wa an jabirin yarfa'u duk da hadisin wanga yana da dan matsalar rauni suna magana rauni amma rauni ne bai da ba irin rauni na sosai ba za mu faɗi mu jira. daga jabir ibn abdullah ya rafa'u yana daga shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce fil hamilil mutawaffa anha ga mace mai ciki da mijinta ya mutu mai ciki ta mijin ta mutu qala la nafaqata laha babu ciyawa to amma kasancewa hadisin akhrajahu al-baihaqi wa rijaluhu thiqatun rijaluhu thiqatun lakin qala sai dai shi baihaqi ya ce al-mahfuz wanda yake tsararre wanda yake sananne a wajen malamai waqafuhu mawqufu na fatawa ce ga jabir an fahimta fatawar jabir ne hadisi mawqufun illa hadisin ta wannan bangare inda aka yi rafu'i ne abu zubair makki don hadisin da ya fito daga harbu ibn ali abi aliya daga wa daga abi abu zubair makki daga jabir ibn abdullahi illa abu zubair makki kawai huwa mudallisun ma annahu thiqatun sosai kware daga gaske thiqatun amma yana cikin mudallisuna tadalisi ne duk da malamai sun dai mai afwa ga tadalisi ne a cikin littafin ibn hajar na cewa ni bai cika tadalisi ba sai ga mausukuna kai hasali ma ga sahabbai na ma duka duka ma tunda ya ya amsa ga jabir ko ba haka ba amma da ma shi dai mudallisi inda an ka san yudallisu to ana tuhuma duk inda yake an ko ba haka ba ai tuhuma ittisali ai zaton cewa kila ya ji kamun ga wannan ya ji ga wani bai ambaci wannan ba wanda bai ambata ba mu san hukunci ne ba kila an fahimta shesa kan wannan kadiya kasancewa hadisi da'ifi sai kasance an ka samu amsa ko fatawa biyu game da mace mai ciki shin ana ci da ita ko ba a ci da ita wani kaulin sun ka ta cewa a'a in sakin ta an kai tana da ciki dole ka ci da ita don cikin ka ko ba haka ba in kun mutuwa kai tuwa bai ci ta wannan shi kenan ta doran gana wasu ka ce a ɗiba cikin dukiya da an ka ga ta gado a ci da a ci da ita saboda midon jariri ko to ka kuma ai an ci dukiyar marayi ko ba haka ba duk wanda yake yana gado shi jariri wanda bai toci duniya ba haka sauran uwa suna gado ko ba haka ba to babu dalilin a ce iban mai su a hana musu to kan haka dai a kaulin da yake zama rajihi in dai mutuwa ne to shi kenan dai sai Allah dai ya gafarta batun ciyar da ita duk bai taso ba amma in dai sakin ta hankali to kana ciyar da ita don mi da sai don dan ga hadisi sun faya wa sabata nafsu nafaka amma dai tabbas Ko da ciyarwa ta tabbata fi hadisi Fatima ta hadisin Fatima binti Qais kama ta kaddama hadisin ga na Fatima ya kamata mu rinka haddace shi sosai kwarai da gaske don a babin nikahi ya ba mu hukunce hukunce da yawa shi ya ba mu hukuncin saki uku shi ya ba da hukuncin idda shi ya ba mu hukuncin inda mace za ta idda shi ya ba da hukuncin a mace in halaccin kana ta ta'ayidi wanka mai kama da jirwa in kana son mace in dai sakin da an kai mata saki na karshe na ba a koma ga tsohon miji ma'ana in saki ɗaya na to kaga baka a tarihi ka ce ma wance to Allah sa da mu ciki ko ko Allah ya ba mu sa'a kaga baka ce haka tunda ina ka sani ko ya komo haka na biyu baka cewa haka nan amma in ya saki na uku wanda ka san je gare ba ta komawa to kan wani can sabba ko zai mace mai sabba sabba ya riga ka to ya halatta ka yi tarihi abinda tarihi a gugar zana ko yawa ya halatta cikin hadisin ga an ka samu shi don ai manzo sallallahu alaihi wasallam ce mata yayi bayan ya san an sake ta saki uku daya biyu har uku ko ba haka ba ai ce mata yayi to ta gidan Abdullahi ko ko gidan Ummu Makatume ki idda in ki kare ki sanar da ni ko a cika ma mai idda ba zaura kwanci a shi haka al'amari ya zama to Allah shi Allah Allah shi kawo sauki ga al'amuran Allah kawo sauki yanzu kina cikin watan kina nawa halal to kana mai wani abu ni <laughs> aka tambaye fan kaga kenan kana da wani abu kenan tace ai wata biyu tace to don Allah in dai in dai in dai lokaci a fada muna ko <laughs> in dai lokaci a fada muna kaga tutta na ko jaza ya halatta in dai saki uku na to da cikin hadisin Fatima ta kai Kaisin an ka samu shi ko da dai abubuwa da yawa to gashi da yawa kuma da hadisin da muka ambata fa amma su fa Muawiya fa su ulukun ko wa amma Abu jahal fa kana la zau asa wa atiki kashi ya bai to da abin da kaman shi haka to cikin hadisin ta wasabata na wasabata nafrun nafaka ya tabbata an kore ciyarwa fi hadisi fadi mata binti Kaisin na hadisin fadi binti Kaisin kama ta kaddama saboda mijinta saki ku mata dallaqaha zawjuha akhira salasata dalikatin mijinta ya sake ta cikon na uku ko ba haka ba sannan yana bai konan sai aiko mata shari'i ya ce Allah yi ba a kai mata gidansu da a kai mata sai ta ce wallahi ya mata kadan wanga walakanci ya mata kadan wadanda yan sa'owa ba ta su wallahi za ta za ta tsada mu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ta saba an sake ta ɗaya an ba ta sai ta so ko ya sake ta biyu sai ta kada ma to yana uku na haka ba dai an kace ya dan bata abin da ya bata yau barazana za ta ce dan wancan ita ce wajen annabi sallallahu ta faɗa mai ta ce ga abin da ya to ai ke baki sani ba ai lana fakata wala sukuna <laughs> ko ba haka ba ai ma ko cewa babu wanda abin da ya bake ma insanan na to ka gani to ashe ka ga wanda an ka saki sa iko babu wuciyarwa. ga hadisin dazu da muka ce na Tariq bin al-Mukhariki wanda dazu ce abdullahi bin Mas'ud ko abdullahi bin Abbas ashe Abu Hurairah na gashi nan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدا احدكم بمن يعوم اليد العليا هنو تسمى اليد العليا مكتا هنو تسمى خير من اليد السفلى تاي هنو تكسى وانا حديث زي يفسر امنا yadul sai ce can yadul uliya yadul mu'ti al uliya ko hannun hannun da aka sama ita ce mai bayarwa ko ko hannun da ka bayarwa hannun mai bayarwa shine ka sama mun san hadisin sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun min al yadi sufla ya hannun mai karba wa yabda'u ahadukum ga muhallu shahidi wa yabda'u ahadukum amma in za ka fara bayarwa sayanku ya fara bi man ya'ulu ga wanda an wajibi a ciyar wanda an wanda mun ka zano ko mata na ciki uwa na ciki kuma a kula kai kai mutum ka zama mai hankali ka haƙƙin uwa ya hana ya kada mu haƙƙin mata ka haƙƙin mata ya kada mu haƙƙin uwa saboda eh, usuri na na mutum rashin kamala ta ya bari wani wajibi da mai da wajibi ko ba haka ba ai ka garin ka azar kayan asar ba ka to gare ba sha shi kenan ko ba haka ba don ka na da yawa an ka zo a yi balance ko bai yiwa dole sai kai ko wace ko yan ko da kai azhar kai asar haka aka bekka magriba da isha'i haka aka bekka da subahi to wanda haka ci da uwarka tsakani da Allah haka zaka ci da matarka tsakani da Allah wanda haka ci da matarka kuma haka zaka ci da uwarka kina an fahimce ni abinda sani an bata haka nan wasu sai wani janibi ya hana mai ta samu wani janibi shikenan ka samu uwa aisha tana ko ba haka ba ita komi ba ta son kawo waccan duk abin da kace in dai ka faɗa mata za ta hana ka kaga wannan zalunci na ko ita ta hange shi kuma zalunci na duk wancan wajibi Allah ya azame shi kuma dole dauke wajibi kamar yadda wannan samun matar da kafin ƙarfi ne sai ta yi control ne ko ni abin da ya samu ta hannunta zabin ta uwaye abin ta gada mata ba su ba su da cewa iko a yayi ko bai babu wani abu wannan duk kusuri na kuma zalunci na na mutum kada wajibi ya hana ma wani wajibi Allah ya samu gane saboda haka fara ga wanda a wajibi ka ciya taqulu al-mar'atu yanzu hammace ka ce a sa'in ni an tsallike ni har ta kai ga rike ka ce to ko ka ci da ni ko ka sakar alin kunya na kila an fahimta wannan bai cikin lafazin hadisin lafazin magana abu hurata ba lafazin annabi na ba misali na ya basuwa ko ko ɗaya daga cikin ruwa to amma inda annabi ya faɗi al yadul khairun min al sufla wa yabda ahadukum biman yahum to abu hurara ka faɗin cewa yanzu lalacin ka ya kai haka ta ci daga hatta bid'a saki a kai ka kotu a ce ni adalta ce wallahi ci bai ci san kaga ya kan lalacewa annan eh saboda haka hada gina babba hadisin guda da qutuni wa isnaduhu hasanun isnadi ne hasanun no وعن سعيد بن المسيب أبو رجل متهيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما shi kenan don ka gane a shi yasa hikiman ma ne ya kasa kin kitab al-aiki sa'id ibn sa'id an tambaye shi sarra da game da mutumin da la yajidu ma yunfiqu ala ahli bai samu abin da zai da iyali ne bai da to ba mu sani ba ko kiyaye ko ko bai da din kala man lan yace yufarraqu bainahuma arabas su su in da kiyaye arabas su in kuma talauci na lahal khiyaru a bata zabi akwai babul khiyar ana bata zabi eh ko da yake malaman sun yi sharhi da wurin magana sosai sun kace in ta aurai alhali na ƙarya arziki ya yi mata to shi Allah lahali khiyaru kun sa akwai ƙarya arziki yawwa duk tagga lahiya lau ta aza ta hanka tafi ko ina ta gani bisa kwalta haka nan na ku gida ko ba haka ba tatta yanzu ta iske ashe abin sabani haka shi kenanta ta ce ba ta zama ta hana mai kanta ko ba ta lahi ko ga Allah amma an ce in dai yana da hali kaddara daga Allah ta fito ya dan samu wannan matsalar to ba a ba ta zaɓi wannan sai ce hankuri tare da shi in tan nemi ta rabu shi ta haka nan tunda ba shi saurai ne na ba to sai dai in za ta shi kulli ya raba su kila fahimta mhm. ashe abubuwa uku na na farko ya hana mata yana da wannan araba na biyu ya yaudare ta ashe bai da ya mata a kankarere to wannan kuma in ta gano sai a raba su amma in dai alhamdulillah daga Allah min Allah ta'ala to wannan sai a dauki hakuri wannan hadisi na fatwa sa'id ibn musayyib akhrajahu sa'id ibn mansur an sufyana an abi zinadi sayyid ibn mansur ya fidda shi mai musannaf mai littafi yana da littafi nashi shi ya fidda shi daga sufyan daga abu zinadi daga sa'id ibn musayyabi shi sa'id ya bada ga amsa anhu shi yasa ce anhu daga sa'id ibn musayyabi قال إن دي أشي أبو زناد يتشي فقلت لسعيد يتشي ما سعيد فتشي su. Sunnatun? سنة Kala, sunnatun? سنة sunna ta duk wanda bai ci da mata ta araba su sai kaga ciyarwa dole ta amma mala ya ce mursal mursalina kauyin amu mai karfi mursalina amma dai duk rijaluhu dukan su sai haina ingantattuna don dibi sufyan ibn uyayna kai ka san ba kamar lasana ba sai ka abu zinadi sai a cikin rijalul bukhari rijalul muslim ko su matsadu muna jin hadasan ya hayy malikin an ana da zinadi ko eh eh abu zinadi wanda ana cewa saboda tsabagen kai har da aka ce abu zinadi ko daga abu zinadi daga an sa ibn musayyabi duk kaga waɗanda duk kullu rijalu amma dai kai matsala guda mun ka samu irsali mun ka samu zan sa ibn musayyabi ai ba ta hayi ne ko ba ta da ne? to daidai yake da ce sunnatun daidai yake da ce kala rasulullahi ko ba haka ba tun da ce an kai sunnatu yace sunnatun tun an kai sunnatu sunnatu man sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam to kuma bai karba da annabi ba dole akwai tsakani ko to wane ne to shi ɗaya matsalar amma ta hanyar rijalu lahiya mursalu qawiyyun mhm. shi yasa malam ah, samir nan yayi zahi sai ce mai da'ifun kawai ko ba haka ba eh da ba bashi mursalu ya kare shi sai kai hukunci da abin da ya tattauna to duk da ya ce mai da'ifi in mun ka tattara hujjoji da sauransu da asar da yawa suna tafiya kan wannan ga wani nan bari mu jiki da ko yana ba mu gudunmawa ga wancan وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد عمر بن الخطاب يا رب توثيق إلى أمراء زواج أمير أمير نا الأجناد سوجوجين دي تورا أتهي أياكي جندو جنديو جندو الأجناد الجنديو سوجا بودا aljundu ko jundu tari na sojoji junudu jam'in jundu kila gane jam'in jundu ajanadu jam'in eh, ajanadu jam'il jundi junudu jam'il ajanadi kila gane ajanadu jam'ina junudu jam'ina eh to sai rubuta zuwa ga amir amir amir shugaban kowace battalion ko ko shugaban kowane wani group na soja ya rubuta musu fi rijalin gabu an nisa game da mazajen da suka daɗe ba su nan sun ban matansu gida aka rubuta musu an yi duhu, ko dai su dawo su ɗauke su tafi da su don ana samun sojojin da katiya su zauna yan share gida zauna ko yawa a zauna kila a kare ni suka peace peacekeeping ko yawwa a zanna a fili a ba shekara guda ko shekara biyu suna can to umar bin khattabi sai rubuta wasiƙa zuwa ko kowane shugaba ya faɗa ma sojoji ne waɗanda sun kaban matansu gida su yi ɗayan abu biyu an yi akhuduhum bi an yuntiku su umurce su su kawo wani abu aika ma iyali a ci da iyalinsu su ciyar da iyalinsu aw yutalliqu in ku ba su ita su sake su kila an fahimta ko su ci da su ko kuma mi ko kuma a sa su sake su kuma wannan yana daga cikin abin da aka yi ga musulunci ba sani ba ko yanzu kuma ko yanzu ina jin kila haka na wannan sojin na faɗa mai haka nan a ka'ida wada amil mum ya yanka cewa kowane soja in yi tahiya to ba a bashi salari ne gaba ɗaya albashi ne ba a bashi gaba ɗaya in can yake can aka bashi to sai dai a bashi rabi iyali ne a turo masa rai in kuma gida yake gashi ga su a bashi amma a ta mai dole sai ya kula da mata to shi da Umar ka cewa nan wajibi na ga shugabannin din wani a sa shi ya kawo wani abu a aika ma iyali in ba haka bai sake su to in ya sake su yanzu misali wagga rawata ta zo ta Umar bin Khattab sai ga lalle gaskiya shi bai yi wannan takali ya magaji saboda haka ya saki to aiki da ya wata uku ko hudu ko biyar rabon da gida ko yace to fa in tallaku in sun ka sake su a yanzu bai bi nafaqati ma habasu su aiko musu cin da sun kai na watannin da kamun ke sun saki abin da aka ce ma ares ko ko ares ko mi <laughs> ko yawwa tunda ai ta yi wata daya wata biyu wata uku wata hudu ba ci ba sha yau aha kai to yanzu ka ce kuma ka fasa gaskiya baka yadan nan ka sake ta shikenan kawai ka ce banza a'a sai ka biya ta to haka nan na kuma ko nan ko ba soja ba ko ana zaman lahiya in ka hana takka abinci wai kawai haka ka kai ta yi hankuri ta kara tunan ta sai da kwananta ta sai da kaza ta yi mi ta yi mi ka karwatar tagga ta kai ka kara to duk abin da an ka hukunta in ka dawo dai sai ka biya ta watanninta in ma ka ce ka sake ta sai ka biya ta watanninta kila an fahimta dole na akhrajahu shafi'i thumma al-bayhaqi bi isnadin hasanin wanga hadisi hasanun ko? kuma ga yanan shi ma malam ya ce sahihin ko to doki ma'ana ta ka auza ga wasa irin musayyabi wanda ni wanda bai da abinci da mata tai an ka ce a raba su ba tai daidai ba sai dai ka tafsirin da muka ba su ha rashin ci da mata tai rashin na daga Allah ko ko makwado na rowa ta daga wajen shi ko kuma yaudara ta to duk wannan matakai uku malamai sun yi bayani abu na gaba hadisi na kusa ga na ƙarshe hmm? ɗin ya kare? to kun ka ki bari mu to kenan alhamdulillah gobe sai mu shiga sai eh, to babu lai insha Allah akwai lokacin tambayi ko mutane allahumma wa bihamdika hakuri da yake an ce ya cika babu lokacin tambayi kuma hakikanin ma ma ya tafi takwas da kusan arba'in da har hatta takwas bakwai ne da arba'in da ba takwas saboda haka aya kuɗi dai tamboyi sai jibi insha Allah wani sati Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka